Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International barkanmu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu na mu zagaye duniya tare da ni Garba Aliyu Zaria. Shiri da ke taɓo wasu kaɗan daga cikin muhimman labarai da suka dace mai sauraro ya sani cikin wannan mako mai karewa. Cikin shirin namu na wannan lokaci za mu ji yadda aka tashi taron fahimtar juna karo na biyu tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da takwaransa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un. za kuma mu ji halin da ake ciki a ƙasar venezuela Haka nan su ma manyan ƙasashen duniya wato india da pakistan da ke neman sa zare sannan mu shiga najeriya a ji tabbatar wa shugaba muhammadu buhari nasarar wa'adinsa na biyu a madafun iko duk da cewa 'yan adawa sun ce a lambaran ba su amince da sakamakon zaben ba saboda haka sai a yi sauraro lafiya Madalla za mu ɗauko shirin ne daga Hanoi na ƙasar Vietnam, inda makon nan mai ƙarewa ne shugaban Amurka Donald Trump da takwaransa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un suka gana karo na biyu domin ƙara fahimtar juna. Yayin da wasu Amurkawa ke ganin ɓarnata dukiyar talakawan Amurka kawai Donald Trump ya yi wajen halartar wannan taro, wasu kuma na ganin ya yi daidai. Ita ma dai kore ta arewa bayan taron ta faɗi cewa lallai tana shirye domin su ci gaba da tattaunawa da Amurka don ƙara fahimtar juna. bari mu bi Abdulrahman Gambo Ahmad da ke bibiyan taron shugabannin karo na biyu. A yayin zantawa ta wayar tarho da shugaban Koriya ta Kudu Moon in shugaba Donald Trump ya ce ya yi nadamar rashin cimma wata matsaya da Kim Jong-un na Koriya ta Arewa bayan tattaunawar da ta gudana tsakanin su. Sai dai wata sanarwa da fadar gwamnatin Koriya ta Kudu ta fitar ta ce Trump din ya nuna aniyar warware batun na Koriya ta Arewa ta hanyar sake shirya wata tattaunawa da kasar. kazalika trump ya amince ya fara ganawa da mu in kafin sake zama da kim jong-un nan gaba a bangare guda trump ya ce mr kim ya bukace shi da sassauta takunkuman da aka kakaba wa koriya ta arewa bukatar da trump ya ce ba za ta yiwu ba jim kaɗan da baran-baran ɗin da suka yi a hanoi fadar gwamnatin amurka white house ta ce shugabannin biyu sun yi tattaunawa mai ma'ana kan kwance nukiliyar koriya ta arewa da kuma bunƙasa tattalin arzikinta sai dai kowanne ya kama gabansa a daidai lokacin da suke gabda daidaita hulɗa a tsakanin ƙasashensu. Ko da yake tun da farko, shugaba Trump ya yi watsi da hasashen cewa tattaunawarsa da Kim za ta kai ga cin mota yarjejeniya yana mai cewa ba zai gaggawar cimma matsaya da koriya ta arewa kan mukamanta na nukiliya ba sai kuma mu tafi kasar venezuela inda ake ta jayayya tsakanin shugaban kasar nicolas maduro da kuma shugaban majalisar dokoki juan guado da ya ayyana kansa da cewa shine ke rike da mulkin kasar Takaddama dai ta taso ne saboda hawa kujerar naki da shugaban kasar Nicolas Maduro ya yi cewa allan baran baya bukatar kayayyakin agaji daga kasar Amurka da ke cewa sun kai ne saboda nuna goyon bayansu ga shugaban adawa. A yanzu haka dai kungiyar tarayyar Turai ta yi gargaɗin kada a kuskura lamarin ya kai ga amfani da ƙarfin soji Ga Michael Kuduson da wannan rahoton. Mai magana da yawun ofishin kare manufofin kasashen wajen kungiyar tarayyar Turai Maya Kosiyancic ta shaidawa manema labarai cewa ana matukar bukatar samun warware rikicin kasar ta Venezuela ta hanyar demokradiyya ba tare da an sa karfin soji ba. A makon da ya gabata ne dai tarayyar Turan ta cimma wannan matsaya a taronta na birnin Brussels. Shi ma ministan harkokin wajen Spain Joseph Borrell ya wa manema labarai cewa shugabannin Turai sun yi kashedi ga dukkanin kasashen da kila ke tunanin yin katsa katsalandan a Venezuela ta wajen aikewa da takarunsu cewa ba za su goyi bayan hakan ba kuma za su soki abin ba kakkautawa. Jagoran 'yan adawa a kasar ta Venezuela wanda ya bayyana kansa a matsayin shugaban kasa Juan Guaido yana birnin Bogota na Colombia inda yake tattaunawa da abokan hulɗarsa na nahiyar da lalubo hanyar da za a bi wajen tilasa shugaban Venezuela Nicolas Maduro ya sauka daga mukaminsa. Taron na Bogota na zuwa ne kwanaki biyu bayan mutane biyu sun mutu ɗaruruwa suka jikkata yayin wata arangama tsakanin magoya bayan Guaido da jami'an tsaron Venezuela yayin wani kokarin shigowa da kayayyakin agaji daga Colombia da Brazil da ya ci tura. Sai kuma mu taɓo rikicin ƙasar India da Pakistan, wato makwabciyarta kenan. hankulan duniya dai a tashe har ya zuwa wannan lokaci kasancewar kasashen biyu na ji da kansu saboda duk sun mallaki shu'umin makamin nan na nukiliya mun nemi ji daga bakin farfesa muhammad kabir isa na jami'ar ahmadu bello da ke zaria koya yake kallon wannan al'amari ai hankulan duniya ya kamata ya tashi ba ma kawai ya tashi ba ya kamata majalisar ɗinkin duniya ta tashi kai tsaye maza maza su yi tsokaci kan wannan lamari a kuma jawo hankalin pakistan da india su dan haƙuri su dan sassauta a bincike yadda ya kamata babban dalilin da ya sa ko kuma umar abaisan da ya sa haka pakistan na da nukiliya india na da nuclear power suna da karfin nuclear pakistan na da karfin nuclear in ku muka bar kasashe biyun nan suka kai wa juna karo ba zai wa duniya daɗi ba abin da zai biyo baya ba zai kyau ba ba zai haƙi ɗa mai ido ba saboda akwai karfin iko kuma kakamanta suna faɗa ne kan wani yanki na kashmir da aka kasa gida biyu pakistan na da ɓarayinta india na da ɓarayinta to kwanaki baya ba sati ba yanzu nan wasu 'yan kunan bakin wake suka shiga suka kashe wa indiya sojoji kusan arba'in da takwas da kuma bayan haka ma yanzu ma adadin mutanen da suka suka jikata sai karuwa yake yi to indiya ta fusata har ta shiga ta kama wasu mutanen da take zargin suna da hannu a wannan kuna bakin waken da aka yi kuma a nata kiyasi indiya na zargin pakistan saboda ne a wannan yankin kashmir din fa india na da 'yan ta'addan da suke suna da ƙungiyoyin da suke goyon bayan su a kashmir ta bangaren pakistan pakistan su ma suna goyon bayan 'yan tashin sumburin india a nan kashmir so ƙasa ce da aka kasa gida biyu ya kamata a ce ewar eh, haka a yanzu da zamanin da muke ciki na duniya an warware wannan takaddama da ke tsakanin pakistan da india eh to duk dama abin da muke so mu ji kenan farfesa akwai wani rawa da kake ganin majalisar ɗinkin duniya za ta iya takawa domin hana aukuwan wannan eh, karo ko gaba da gaba yaƙi gaba da gaba tsakanin waɗannan manyan ƙasashe biyu wallahi mata duniya gaba ɗaya ne a taso kowa ya zo a dawo hankulan india da pakistan kan su kai mu ga la haula wala quwwati saboda me in ko rai ya ɓaci suka fusata muka kyale su suka yi abin da suke nufi suka fara yaƙi sun bayan suka fara yaki ba wannan yaki tsakanin inda da pakistan yana neman kusan shekara sittin da wani abu yanzu ma bai kai saba'in ba to ya kamata a ce iwar eh, haka an warware wannan takaddama tsakanin india da pakistan in ko ba a yi ba to abin da zai biyo baya zai haifi ɗa mara ido. A gaida Farfesa Muhammad Kabir Isa na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria sai mu je yankin Gaza inda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tana da ƙwararan hujjoji da ke nuna yadda Isra'ila ta ci zarafi tare da take hakkin bil'adama a yankin Gaza da yadda jami'an tsaronta suka hallaka wasu tarin jami'an lafiya da ƙananan yara yayin zanga-zangar Falastinawa ga Azima Bashir Aminu da wannan rahoton. Cikin sanarwar da kwamiti na musamman mai bincike kan rikicin yankin Gaza bayan zanga-zangar bara ya fitar ya nuna yadda Isra'ila ta yi amfani da ƙarfi kan masu zanga-zangar tsakanin ranakun talatin ga watan Maris har zuwa talatin 31 ga watan Disamban takwas tare da hallaka mutanen da basu su ji ba ba su gani ba sanarwar wadda shugaban kwamitin majalisar ɗinkin duniyar santiago canton ya sanya wa hannu ta ce sojin isra'ila sun karya dokokin kare haƙƙin bil'adama da yadda ƙwararru wajen iya harbi daga isra'ilan suka halaka fiye da falasɗinawa dubu shida masu zanga-zangar ciki har da ƙananan yara da jami'an lafiya da ke aikin kai ɗauki baya ga 'yan jaridu kwamitin wanda hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta kafa ya ce akwai ƙwararru kwararrun hujjoji a hannunsa kan yadda sojin Isra'ilan suka yi wa Falasɗinawa masu zanga-zangar kisan kiyashi sai dai tuni Isra'ilan ta bakin Firaministan ta Benjamin Netanyahu ta musanta batun na Majalisar Ɗinkin Duniya Kada a sha'afa ana sauraron wannan shirin ne daga sashen Hausa na Radio France International. Ko ko ta Yanzu sai Najeriya inda aka sanar da sakamakon babban zaben kasar da aka yi waccan asabar da ta gabata. Ga rahoton da wakilinmu Muhammad Sani Abubakar ya aiko mana jim kaɗan da sanar da sakamakon zaben shugaban kasar. Muhammadu Buhari of the All Progressives Congress having satisfied the requirements of the law and scored the highest number of votes is hereby declared winner and is returned elected. Shugaban hukumar zaɓe Farfesa Mahmud Yakubu kenan ke ba da sanarwar sakamakon ƙuri'un takarar kujerar shugaban ƙasa inda ya shaida cewa ɗan takarar jam'iyyar APC Muhammadu Buhari ne ya lashe zaɓe da ƙuri'u miliyan sha biyar da dubu ɗari da casa'in da ɗaya da ɗari takwas da arba'in da bakwai yayin da Alhaji Atiku Abubakar na jam'iyyar PDP kuma ya sami ƙuri'u miliyan sha ɗaya da dubu ɗari biyu da sittin da biyu da ɗari tara da saba'in da takwas. Na zanta da Farfesa Nuhu Yakubu ƙwararren masanin kimiyyar siyasa don jin yadda yake kallon yadda aka karkare hada ƙuri'un. Dama cikin zaben na Najeriya ba a samun tadin kai na kowa. A wannan karo yana jin akwai alama cewa mutane za su yadda da abun da aka samu a abun da ake yi zan ce dai na gamsu da abun da ake yi kashin takwas cikin dare an samu nasara ita ma dr planksat bitrus da dayil kwararriya ce harkan siyasa ta kuma shaida cewa na san dai a shekara dubu biyu da goma sha biyar lokacin da su su je ce wakilcin wannan coalition din a zo a sami matsala domin wani ya so ya nuna rashin jituwa da abin da ke faruwa amma wannan tun ran da aka fara har zuwa yau ko komai na tafiya lafiya. Malam Salihu dan Tata Mahmud da ke sharhi kan al'amuran yau da kullum ya shaida cewa. A yanda an kai collation an yi shi bisa ga yanda ya kamata. Yanzu kuma sauran zaben gwamnoni da 'yan majalisun jihohi da za a yi ranar tara ga wata mai zuwa. Muhammad Sani Abubakar daga Abuja, RFI Hausa. yanzu sai mu bi Ahmed Abba mu ji wasu daga cikin nasarorin shugaba Muhammadu Buhari a shekaru hudu na baya. Shugaban Muhammadu Buhari wanda ya zama ɗan takarar jam'iyyar adawa na farko da ya kawar da jam'iyya mai mulki a tarihin Najeriya ya tsunduma wajen aiwatar da alkawarin da ya ɗauka wa 'yan ƙasa a farkon wa'adinsa. To sai dai wasu na ganin ya gamu da cikas sakamakon rashin lafiya da ya fama wanda ma ya tilasta masa fita neman magani zuwa ƙasar Birtaniya tsakanin watan Mayun 2016 zuwa tsakiyar shekarar 2017 wanda wasu lokuta yakan ɗau tsawon lokaci wanda ma har ake zargin rashin lafiyar ya yi tsanani har ma wasu na cewa ya rasu amma ya ci gaba da abin da ke gabansa na ƙoƙarin kyautatawa 'yan ƙasa duk da cewa a wasu lokutan yana samun ɗan tsaiko a majalisa a ɓangaren da ya shafi tsaro dai shugaban ya taka rawar gani wajen yaƙi da mayakan boko haram ko da dai al'amuran tsaro ya sake wani sabon salo a baya-bayan nan Ana dai yabawa Buhari wajen yaƙi da cin hanci da rashawa daga ciki da wajen ƙasar, duba da makudan kuɗaɗe da hukumar EFCC ta kwato. To sai dai 'yan adawa na zarginsa da cewar ba a damuwa da 'yan jam'iyyarsa ko da kuwa sun aikata almundahana. A gaida Ahmed Abba shi ma dai shugaba Muhammadu buharin ya halarci wani taro da masu ruwa da tsaki na jam'iyyarsa wato APC ta yi domin ya nuna masu farin cikinsa kamar yadda za a ji cikin wannan rahoton da wakilinmu Muhammad Kabir Yusuf ya aiko mana. I thank the millions of Nigerians who voted to re-elect me as your president. I am deeply humbled shugaban najeriya kenan muhammadu buhari da yake godewa 'yan najeriya game da zaben da suka yi masa da kuma ya kara da cewa hakika ya ji daɗi kuma ina son shaida muku cewar gwamnati za ta ci gaba da yaƙi da cin hanci da rashawa samar da tsaro da kuma bunƙasa tattalin arziki shi ko sakataren gwamnatin ƙasar boss mustapha sai ƙara da cewa ka tuna jawabin da na taɓa yi na ce maka buhari zai sake cin zaɓe allah kuma ya kawo ranar gashi ka gani na tabbatar kuma yanzu allah zai bashi kuzari ya samu canji a wannan karo fiye da na baya wal akwai abubuwa guda uku da zai ɗauki mataki a kansu Ɗaya na sai da cin hanci a ƙasar nan biyu na gyara shanin kasuwancinmu a kasan nan uku na tabbatar akan cewa an samu tsaro a kasan nan na tabbatar zai ci gaba da waɗannan kuma da waɗansu abubuwan da za a sa a gaba irin kaɗe-kaɗe da raye-raye da aka sha kenan ofishin yaƙin neman zaben shugaban Muhammadu Buhari bayan da kuma zaben ƙasa ta bayyana shi a matsayin wanda ya zaben da aka yi na 2019 ga dai hirata da wasu mutane da suke cashewa a wajen wannan ko muna wa Allah godiya saboda wannan zaɓe ne tsakanin talakan ƙasar nan da ainihin kuma mahandaman ƙasar nan Mamar Kabir Yusuf daga Abuja Arafai Hausa To wai yaya 'yan adawa ke kallon wannan nasara na shugaba Muhammadu Buhari? Dr. Usman Bugaje da ke wakiltan Atiku Abubakar ɗan takarar babban jam'iyyar adawa ba su sa hannu cikin takardar amincewa da sakamakon zaben ba kuma ga hujjojinsu. A'a, ai kuma duk magana an gama. a maganar sa hannu dama ba ka'ida ba ce ba mutum yana in fate tana so sai su yi kuma fate ta aiko ta ce ita ba za a sa hannu ba tun dama dai sa hannun ba wai ka'ida ba ne ba wannan kuma ni wanda nake wakilta dan takara saboda haka ga abin da fata take so harkar ta ce ita za ta yi ni na gama nawa aiki ba na cikin wannan ba mu yi watsi da sakamako sai da muka gama fa aka gama komai sai da muka tsaya aka gama duk abin da za a yi tare da mu aka an gama kuma mu din nan duk abin da ake bukata mu yi an yi kuma muna fatan alheri mu ce muna san duk abin da yake alheri ya same ta saboda haka babu wani ja ba wani fada ba wani rigima babu wani abu an gama lafiya alhamdulillahi wanda duk allah ya ba allah ya masa jagora a gaida dr usman bugaje to koya wasu na hannun daman shugaba muhammadu buhari ke kallon sakamakon wannan zaɓe ga alhaji amman yari katsina da tsokacin da ya yi To zaben shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da aka sake yi wani abu ne wanda yake Allah shi ya san abin da ya sa ya sake maido shugaban ƙasa a bisa kujera ta. Allah ya san shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ba a zalimi ba ne ba kuma ƙasa na so ke ta ci gaba musamman talakan Najeriya na son ya san abin da ƙasar nan take ciki. Wannan shi ne babban makasudin 'yan Najeriya suka jajirce suka tsaya kwansu da kwarkwatarsu suka fito suka zaɓi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Duk ɗan Najeriya mai hankali ya fahimci kowa ne shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kuma ya san abin da ke kuri ne da zuciya ta da abin da yake sanyi. ga ɗan Najeriya ya yi kuskure. To da ba mu san inda muka dosa ba yanzu cikin wannan tafiya da muke. Yanzu abin da ya rage mana sai mu tashi tsaye mai ta roƙon Allah Allah ya ba shi ikon cika alƙawlan da ya Allah ya ba shi ikon jajircewa ya ga ya ceci Najeriya daga hannun azzalumai. Allah ya ba shi ikon riƙe amanar 'yan Najeriya wannan ita ce addu'a da za mu sa gaba. Shi Atiku Abubakar na je na cewa wai wai ba zaɓen da ya yi muni amma duniya irin wannan zaɓe da aka. Ai wannan kalma ba ta ma dace ba 'yan Najeriya su ta fito daga baki ne. aikila da hankali na da wayona na yi zaɓe shekara ta dubu biyu da bakwai ba zaɓen da ya muni irin wannan zaɓen wanda 'yan najeriya wani ma bai kai ga tashi bacci ba aka riha akwati ne aka ce an gama zaɓe an rubuta abin da ake so kuma ubangidan shi Olusegun Obasanjo shi ke mulki a wannan lokacin. A gaida Alhaji Amman Yari Katsina. Kasancewar yanzu haka akwai sauran zaɓuka da ke tafe, wato na gwamna da na wakilan majalisar dokoki na jihohi, kuma gudun kada a yi amfani da 'ya'yansu wajen tada hargitsi mataimakin shugaban masu motocin sufuri na ƙasa, wanda shine shugaban ƙungiyar a jihar Legas, Dr. Musa Muhammad Mai Takobi ya gargaɗi 'ya'yan nasu. A cikin Alƙur'ani mai girma Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa alfitinatu ashaddu min alqatl ita fitina ta fi tsanani a kan ainihin kisa domin kisa in an yi shi guda ɗaya ne an kashe amma ita fitinar da ka tayar baka san iya adadin ran da za ta ɗauka ba baka san iya dukiyoyin da za ta halaka ba baka san iya mutanen da za ta jiyatar da su ba to anan nan ina mai ba da shawara ga dukkan 'yan uwanmu a duk inda suke a karka yadda da wayanda za su zo su baka kuɗi ma'ana ko dai su ce maka ka saida musu ƙuri'a ko kuma a'a su ce za su baka kuɗi a aikata wata rashin gaskiya wacce za ta da fitina a wannan gurin zaɓe ko kuma bayan an gama zaɓe to da Allah mu guje shi gaba ɗaya mu mu guji wannan al'amari al'amari ne wanda yake addinin mu bai yadda da shi ba wanda zamantakewar mu ta yadda da shi ba shugabanninmu ba su yadda da shi ba to duk abin da zai zama zai sa ka zo ka jikkata ko ka rasa rayuwarka bai kamata ka kusance shi ba ballantana ma har ka aikata shi don haka ina ma mai basu shawara mulki dai na Allah ne Allah kuma shi yake bawa wanda ya so ya bawa ina godiya da wannan dama da rediyon faransa ya bani na wannan jawabi ina kuma fata na alkhairi ga dukkan 'yan uwanmu a duk inda suke da bakin dr musa muhammad mai takobi sai kasar senegal inda su ma aka fitar da sakamakon zaben shugaban kasar na wucin gadi da ke nuna an sake zaben shugaba Macky domin wa'adi na biyu Malam Hassan Musa mazaunin birnin Dakar ne na kasar Senegal ɗin kuma ga tsokacin da ya game da wannan zaɓe. alhamdulillahi kamar yadda an zama da ke zaɓe in ce ana cikin yanayi mai kyau saboda an yi zaɓe babu wani rikici ko tashin hankali kuma jama'a sun ciwo kwansa da kwarkwata sun ciwo ƙura'a ba tare da wani rigima ba sannan kuma jama'an tsaro abin da ya bada darasi a ciki kasancewa yadda jama'an tsaro suke taimaka ma mutane wajen nuna musu ta yadda za a fi jefa kura'a ba tare da su samu wata matsala ba. A gaida Malam Hassan Musa daga Dakar na kasar Senegal. Ma sauraron mu da haka muka zo ƙarshen wannan shirin a madadin waɗanda aka ji muryoyin nasu da waɗanda suka taimaka wannan shiri. Ni Garba Aliyu na Zaria ke maku fatan alheri.